abubuwan sai dai da damu ne masu ke ga mutum siyasa ya fi muka ta wani gefen kuma ga wannan mutum ya hana ni saka cikin gidana ya cushe min kai sa'annan kuma ni kuma wallahi na ayyuka alƙawari ba za a fara kamfen ba sai na aurar da ita in ya so ta je can ta ci gaba da karatunta a gidan mijinta alhaji ka tsaya kai nazari ka fahimci inda maganar da ta musa abin da kake ba shi ne zai kawo ka ba You need just three things to be truly happy in this world. Someone to love, something to do, and something to have. Zainada Ofin Productions resurfaces with another master. Adam Adama. Adam, me kike Sai mai dan da na ce ga min da safa ka ce ba za ka iya ba shine mai gadi yake mu. Mai gadi ya fi kyasan? Yes, Dad. Houseborn, exceedingly handsome, exceptionally charming, extraordinarily kind. Adam, Adam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ya dai ya budurwa. Ya dai ya budurwa ya rima ya Kai ne Abdulhamid dan gidan Da aka ji kasan sunana. ko da yake ba mamaki ba. gangar jikin da yake ɗauke da kyakkyawar fuskar nan take bai dace a ce yana zaune a cikin wannan kuntataccen gidan nan ba ina da gidaje a abroad ina da gidaje a ƙasashen waje kamar dubai paris canada sai ki zaɓi wanda ya miki idan mun yi aure wai dai mana ina ruwanka ce kwaikwaiwa sarkin surutu adam adam adam, adam. san kwata-kwata kwata bandarsa a zuciya ba ban ga wanda ya yi daidai da ni ba mm, zan zauce ba in ban samu karbuwa ba na tabbatar haɗin namu ba zai yi armashi ba zan zauce ba in ban samu karbuwa ba na tabbatar haɗin namu ba zai yi armashi ba wannan ya tabbatar min da cewa ba kai bane domin hubbi na yana kira na da mai hancin area eh eh eh eh mai hancin area ka bi shi da dakata idan yunwa ne ya kawo ka ka gama ci sai ka ki gode Allah da aure ya neme ki tun kina da kinki kafin ki zama guzuma wani irin magana ne wannan ina fatan dai baki nuna mishi ba ni wallahi umma ba na son shi don ni bai mun ba wallahi kamata ya ki tattara komai ke watsa. tun da abin da zai faru ya riga ya faru tun da ma na san cewa ke ce kike dore wata gidi take yin duk abin da ta ga dama a gidan nan sai na bata miki i will miki with you am jima da labai bai kamata a ce kai saurin yanke kunci me yasa zaka min irin wannan me yasa zaka sani a masifa dan ladi kana nufin ba ku yi haka da ita ba Adam Adama Story Adam Insango Screenplay Munzali MPG Executive Producer Manal Senadao co-producer Mansoor Mecca, Adamu Adamu, from the youngest and freshest producer, Yahuza Senadawo, Adamun Adama, directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Mafia. Ni zaki rika amfani da sunana kina yawo a gari kina ce wai na ce zan turo iyayena zuwa ya magana a gidanku. Duk na shirya daukan duk kalaman da zai fito daga bakinka ban ga laifin ka ba. Haka, haka. ku bar shi ya mare ni ai a cikin soyayya ne ka ji banza banda ba shi da aikin yi ni kuma ba wai ku